Irmiya Sura arba'in da ɗaya A wata na goma sha bakwai sai ishmael ɗan Nettaneyel, ɗan Alishama, wanda yake mai jinin sarauta yake kuma ɗaya daga cikin hafsoshin sarki, ya zo tare da mutum goma wurin Gedaliya ɗan Ahikam a Mizfa da suke ci tare a can, sai ishmael ɗan Netaniya da mutum goma waɗanda suke tare da shi suka kashe Gedaliya ɗan Ahikam ɗan Shafan da takobi. suka kashe wannan da sarkin Babilon ya naɗa a matsayin gwamna a kan ƙasar. Ishmayel ya kuma kashe dukan Yahudawan da suke tare da Gedaliya a Mizfa, haka ma ya yi da sojojin babiloniyawa da suke a can. Kashegari bayan an kashe Gedaliya, kafin wani ya san abin da ya faru, sai ga mutane tamanin daga Shekem, Shilo da Samariya suka zo da gemunsu a aske, da tufafinsu a kece, da jikunansu a tsage, suka kawo hadayin gari da turare tare da su a gidan Ubangiji. ishmael ɗan Netaniya ya fito daga Mizfa don ya sadu da su, sa'ad da ya sadu da su, sai ya ce, Ku zo wurin Gedaliya ɗan Ahikam, da suka shiga cikin birnin, sai ishmael ɗan Netaniya da mutanen suka tare da shi suka karkashe su, suka zubar a rijiya, amma goma daga cikinsu suka ce wa Ishmayel, Kada ka kashe mu, muna da alkama da sha'ir, mai da kuma zuma a ɓoye a gona, saboda haka ka bar mu kada ka kashe mu tare da sauran. To, rijiyar da ya zuba da gawakin mutanen da ya kashe tare da ta Gedaliya ita ce, wadda sarki Asa ya haƙa a matsayin kariya saboda Ba'asha sarkin Isra'ila. Ishmayel ɗan Netaniya ya cika ta da gawawwaki, Ishmayel ya mai da dukan sauran mutanen da suke Mizfa bayi, ’ya'yan sarki mata, tare da dukan sauran da aka bari a can, waɗanda nabuzaradan shugaban matsaran sarki ya bari a hannun Gedaliya ɗan Ahikam. Ishmayel ɗan Netaniya ya kwashe su ganima ya tashi don ya haye zuwa wurin amanawa. Sa'ad da Yohanan ɗan kiraya. da dukan shugabannin sojoji da suke tare da shi suka ji dukan laifofin da Ishmayel ɗan Netaniya ya aikata, sai suka kwashe dukan mutanensu suka tafi don su yaƙi da Ishmayel ɗan Netaniya. Suka iske shi kusa da babban tafki a Gibeon, sa'ad da dukan mutanen da suke tare da Ishmayel suka ga Yahohanan ɗan Kireya da shugabannin sojojin da suke tare da shi, sai suka yi farin ciki. Dukan mutanen da Ishmayel ya kame a Mizfa suka juya suka tafi wurin Yohanan ɗan Kiriya, amma Ishmiyel ɗan Netaniya da mutanensa takwas suka tsere daga Yohanan suka gudu zuwa wurin amanawa. Gudu zuwa Masar Sai Yohanan ɗan Kiriya da dukan shugabannin sojojin da yi tare da shi suka bi da dukan waɗanda suka tsira daga Misfa, waɗanda ya karɓe daga Ishmiyel ɗan Nataniya bayan ya kashe Gedaliya, ɗan Ahikam, wato, sojoji mata, yara da fadawan da ya kawo daga Gibeyon, sai suka ci gaba suka dakata a Gerut Kimham kusa da Betlehem a kan hanyarsu zuwa Masar don su kuɓuce wa Babiloniyawa. Sun ji tsoronsu domin ishmael ɗan Netaniya ya kashe Gedaliya ɗan Ahikam, wanda sarkin Babilon ya naɗa gwamna a kan ƙasar.